Hukumar zaɓe a Najeriya ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zaɓen gwamna a jihar Osun gobe Asabar. Alhaji Aliyu Bello shine mai magana da yawan hukumar zaɓe ta Najeriya. To alhamdulillah hukumar zaɓe a shi ne take tsab don gudanar da zaɓen jihar Osun kamar yadda aka tanada kuma insha Allah za a yi shi cikin nasara kuma a yi shi cikin ka'idoji da dokoki da aka tanada domin zaɓe. Waɗanne irin shirye-shirye kuka yi domin wannan zaɓe na gwamnan jihar Osun? Yanzu yanzu abin da ake kamar yan takara nawa ne ke takarar gwamna a wannan zaben gwamna na jihar Osun yan takara 48 ke fafata a wannan zabe kuma insha Allah kuma zabe za ta yi dukkan su adalci za su gudanar zabe a irin ka'idoji da zabe ya zabe akwai rahotannin da ke cewa kun hana a yi amfani da wayar hannu domin ɗaukar hoton katin watan da aka kada zabe akan ta me yasa to ai da mun samar da sirrin kada ƙuri'a wajibi ne a dukkan matakan buka. musamman a wannan zaɓe da a jihar Oshin tun da hukumar zaɓe ta iya kokarin za ta ta miƙe dukkan hanyoyin barna to yin amfani da waya wajen ɗaukan hoton shari'ar da mutum ya kaɗa da nufin nuna ma waɗanda aka ginga da su don a samu ta biyan bukata laifi ne mai girma kuma saɓawa ne da ka'idojin sirranta bayanan jefa ƙuri'a don haka ko zaɓe ta ce ya kamata duk wanda zai jefa ƙuri'a a daidan gabar da zai dangwala ƙuri'arsa to ya ajiye wayarsa kada ya shiga da ita ballantana ya ɗauki hoto ko da wata na'ura ce ke ɗauke da ne ta jibanci ɗaukan hoto to ba a yadda ka shiga da ita ba domin ba daidai ba ne jefa ƙura ya ɗauki hoton sa da nufin nuna ba ko wani. Wani tabbaci za ka wa masu kada ƙuri'a da kuma 'yan takara na jihar Osun? Ai kowa ya san hukumar zaɓe dai ba ta da ɗan takara a cikin 'yan kari arba'in da takwas ɗin nan da ke fafatawa don haka dukkan 'yan kari da suke fafatawa ɗin nan a wurin hukumar zaɓe a mataki ɗaya suke na masu neman goyon bayan al'umma kuma alkawarin da kuma zaɓe ke kuma shi ne ƙuri'a ne kaɗai ka iya kai ɗan takara da nasarar lashe ƙuri'un da aka ne nema kuma kuma zaɓe za ta yi amfani da ƙuri'ar da mutum ya samu ne ta bayyana sakamako don haka ɗan takara su kwana da sanin cewa wanda duk yi nasara shi za a bayyana. Ko kawo yanzu hukumar zaɓe ta fuskanci wasu matsaloli a shirye-shiryenta? Alhamdulillah ba ba wani na kasko cikas da aka samu tun daga lokacin har zuwa yanzu komai na tafiya a kan gabar da aka tanada shi. To menene sakon hukumar zaɓe ga masu kada ƙuri'a da kuma 'yan takarkarun gwamnan na jihar osu. Masu jefa ƙuri'a su fito su kuma bi ka'idojin da aka shimfiɗa domin gudanar da wannan aiki kuma 'yan takarkari su kansu su ja kunnen masu jefa ƙuri'a su guji dukkan wani abin da zai kai ga tashin hankali ko kuma ɓarnatar da dokoki ko saba ma dokokin eh, zaɓe da aka yi. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.